Yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wajiya ta tabbata ga Allah malaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana wa Alhamis muna sha shi daga watan Ramadan hijira 1440 da shida bakwai kuma zo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda daidai da yau muna biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma ana masallaci na jami'ar rahma da ke nan kano a unguwar kundila a wannan wata na ramadan mai albarka muke karanta littafin allah mai girma don neman lada da kuma neman ilimin sanin ma'anonin ayoyin da muke karantawa sannan da roƙon Allah ya azurta mu aiki da abin da muke karantawa dan uwa idan ba ku manta ba muna da cikin suratul taha ajiya mun tsaya kan aya ta 52 Allah ran ma ya karanto mana ayoyi guda uku kenan ko hudu kaga zai maimaita mana inda zamu tsora bayani dai akan kissar Fir'auna gwagwarmaya da nabi Musa alaihi salam ya ta fama da shi an aika shi zuwa gare shi ya je da shi da ɗan uwansa an kira shi zuwa ga ya bauta ma Allah shi kaɗai sannan ya saki bani Isra'ila a abin da yake masu na bautarwa ya daina wannan abu ya isar masa sai tawaye da ce wai waye ma ubangijin naku aga babban tawaye kenan amma duk abin da aka gaya mai bai fahimta ba inda za mu ɗora sai Allah ya ci gaba da gaya mana hujjoji banda wancan ayoyi da aka nuna mai na mu'jiza yanzu kuma akwai ayoyi na rububiya wanda suke sa lallai kowane bawa mutum ya yarda cewa Allah ne ya cancanta abauta mai isa malamai masu tafsiri suke cewa fir'auna ba fa bai gane bane fa ya fa gane takabbaranci ne da girman kai na tsiya da kuma halakka da aka riga aka rubuta masa da muka karanto a baya cikin abubuwa da malamai suka faɗi akwai magana ambatan Allah da zuciya da harshe daga kwai wannan in ka same shi to zai taimaka maka rayuwa Allah zai taimake ka zama zikirinka ya haɗa ɓangare uku ya haɗa zuciya ya kuma haɗa harshe na yi wannan gabai na yi idan zikirin ka zama irin wannan ne ka ɗauki sallah ta haɗa waɗannan sadda kake sallah kana tabbara, kana tasbihi kana wannan duk ne ake da harshe ake sannan kuma aikace za ka yi ruku'u za ka juda. wannan aiki ne na ne, daga kwai to da kake sallah ya zama ka tana halarto abin da kake faɗi haka zikiri ambatan Allah na safi na mare shi tasbihi ta abin da kake ambatan Allah sai zama zuciyarka ta san me ake da yawa mutane za su ce sun kwanta sun yi askar amma da su za su halarto a zuciyarsu ne suke faɗi wannan zikirin irin shi ne annabi musa alaihi salam aka ce kare sakaci kai sauke kai shi kuma shine maganin maki ne maganin duwani wani azzalimi irin wannan zikirin kana yi ya Allah ya baka kariya tsakaninka da makiya ba mun ji wannan sannan wajibcin wato ainihin a na hikima a wajen da'awa duk da tangara irin ta fir'auna taurin kanshi Allah subhanahu Ta'ala ya san taurin kanshi amma duk da haka aka umarci Musa alaihi salam ya sanya hikima da magana mai taushi wajen kiransa ashe ga ba hikima ba ce masu da'awa da haɗa da hayaniya da ihu kila har da zagi a shi zai ita fashiriyar nan hannun wa take kai mai wa'azi aikin kafa ka nuna hanya amma bi hanyar a gane ta wannan tana wurin Allah Abin da ake ce ma hidayatul irshadi da hidayatul tawfiq shiryawa ta ka nuna hanya shine aikin annabawa da manzanni da duk masu wa'azi amma a ji hanyar a gane a bi daidai wanda yana wurin Allah sai wanda Allah ya bashi tawfiki ya dace da shi ya sa kai mai wa'azi ba za ka yi ta ihu da zagi da hayaniya duk wani kangararre ba a dubi da fir'auna ba wani kangararre a yau da za a yi sama da fir'auna ko akwai shi cewa shi ne ma Allah din. ko amma duk da wannan kalmomi da ya faɗi Allah ya ce ma Musa da ɗan uwansa in sun je su gaya mai ƙaunar layyanan, la'allahu ya tazakaru, ko sha, haka duk wani mai wa'azi da za ka yi mai, kangararren shugaba ne na ƙasa ne na jiha ne, na ƙaramar hukuma ne, ‘yan majalisa ne, kowaye zagi da abin nan ba, ba manhaji ne na magabata ba, kuma kuskure ne. Haka duk wani mai wa'azi da yake abin da ya kamata ya ɗau darasi a wannan can Musa alaihi salam shi da ɗan uwansa Harun. sannan sai ma iya ta ubangiji ga sa waliyai salihai Allah na tare da waliyansa masoyansa wanda su suke son Allah Allah ke son su mun ji wannan a cikin ayoyin da muka karanta jiya cewa lokacin da Musa ya nuna tsoro wannan kangararren ya za su yi da shi suna fajin tsoro Allah ya ku tafi kar ku ji tsoro ina tare da ku da ji na da gani na ko har yau har gobe in dai kai bawan Allah ne na kwarai salihin bawa Allah na tare da kai da taimakonsa da ganinsa da ikonsa da jinsa da tallafinsa da komai a da yadda kake shi yasa za ka ga har yau har gobe masu ƙoƙari su cutar da masu son bin Allah masu bin Allah za ka ga yadda su yi amma wallahi ba za su iya ba har sai sun gama iya abin da za su iya ajalinsu ya zo su ne sababin kashe su kuma hes kashe su wannan kuma ta ɗaukaka ce ba kashe su annabawan ba ga wasu manzannin shi yasa ba wannan wato inda za ka bi Allah da gaske tsakaninka da shi akwai alaƙa mai kyau to ita ce babban wilaya in ka jan cewa na waliyin Allah ne ba maganar riga ba ba shiga bace. magana ne na kyautata alaƙa tsakaninka da mahalicci Jin dokokinsu da nisanta hane-hanensa Allah zai zama tare da kai da tallafinsa da sauki kamar yadda muka ji Allah ya gaya ma Musa da shi da Haruna kuma in kuka ga irin girman mulkin Fir'auna da zalincin shi amma haka suka tinkare shi haka suka tinkare wanda taimakon Allah suna zuwa ba sai sa kashe su ba ko haka nan tsoro mun ji tsoro irin na ɗabi'a wanda Musa ya nuna da ɗan uwansa irin wannan ba yana nuna cewa ba a dogara da Allah ba ne a'a wannan shi ma tawakkali ne abin da zai cuce ka ka ji tsoron shi ba za ka je ka auka mai ka ci kai ka dogara da Allah ba kana ganin maciji ya yau kanka sai kai kai ma ka tunkare shi a ce ai ba komai ni na dogara da Allah a da sanda ka kare kanka inda inda zaka gudu gudu kura ta tsinko a kura nan tayo kanka ba za ka ce kai za ka tsaya kila ka ci maganin kura wallahi in ta murƙushe ka ba wani magana da za ka ce kai ai a kai ka take rashin tawakkali waɗannan duk suna na abubuwa da yawa ƴan uwa ka ji tsoron talauci ta hanyar neman ka annabi yana neman tsari da talauci kullum ina addu'a kai sai ka ji tsoro ba ka zauna ka ki nema ba ka miƙe ka ce ka ai ka dogara da Allah Allah zai kare ka daga babu ka tashi ka nema ne dogaro da Allah ɗin sannan ku sani yalwar alala da ta Allah wato tayar wace komai da komai eh rahama ta Allah wato da jinsu da ganinsa ya yalwaci ya kewaye ta halittu shi sa, duk inda kake da wurin da kake da zamanin da kake kuka ji tsoron Allah yanzu muna wannan cikin zamanin Ramadan kenan ko hmm. sannan yanzu muna wuri na masallaci kaga ka haɗa ga ramadan ga ta cikin masallaci kaga wuri ne na ina na jin tsoron Allah ka farka ce in je kasuwa can wuri ne na saban Allah ko na tafi wurin aiki da nan wurin wurin aikin naka da kasuwar taka da nan duk ɗaya ne a wurin Allah Allah yana ganin ka a can yana ganin ka a nan yana tare da kai da ko ina saboda haka kenan haka ne nan ba za ka rika keɓe tsoron Allah da wuri ba da zamani ko yaushe shi yasa aka ce fattaku fa wato fattaka Allah haisu ma kunta a ji tsoron Allah a duk inda kake wannan shine zai taimake ka har ka kai barci. kana cikin jin tsoron Allah sai mutuwa ta zo shikenan sai ka mutu ta kawa amma kana a sha ruwan tsuntsaye yanzu kana masallaci muna cikin Ramadan jin Allah komai zanzan amma da ramadan ya wuce shi kenan to ka san sai da mutuwa za ta zo maka ko cikin ramadan ne ko cikin ba ramadan ba kuma so ake mutuwa ko amsa ta ne ka cikin yin Allah da bin dokokinsa da nisan shi alaha ne shi ne sai a tashe ka a wannan yanayin yasa kula ki kal'ibratu bil khawatim da me ka cika shi ake la'akari ba da me ka fara ba ga gabin da malamai su ce cewa to lallai tare da Allah yake da bayan su salihai wannan yana ba su kariya yana ba su taimako a kowane lokaci duk kuma cewa wato ainihin mu gane shari'a ta cewa zalimi je da ya kai zalunci a shari'ance bai hana a tinkare da wa'azi ba sai dai hanyar da za a bin ana zalimin kai ka san ba ka tinkare ba to da wani da za a iya bi ta hanyar shi tinkare ko yanzu kamar shugabanninmu kai da iri na kai saka tunkare su kace za ka yi musu nasiha ina kake da wannan dama ina ma ka gansu za ka ke da wannan iko amma wani kilewa yana da ikon ya gana da shugaban kasa gobe ko to ka gani wannan kai ma kana da hanya da shi sai ka bashi shi sako a sakon mu nan a ji tusan talakawa a daina karko bashin nan eh sannan kuma dukiyar kasa a rika ma bayi aiki da ita kaga sai ka aika da sakonka amma kai tsaye kai ka isa to shi yasa azzalimi je da ya kai zalunci waye shi inda ta hanyar da za a bi a gaya mai gaskiya a bi a gaya mai kuma idan da za a hana shi waɗannan a hana shi yin hakan shine daidai ka adamu da wani abu da zai biyo baya na ko zai cutar daga cikin ayoyin da muka karanta jiya mun ji cewa wato ainihin kira ainihin wato manzanni suke yi bayan kira da suke kullum manzanni duka suna kira ne don fitar da bayi daga bautar bayi zuwa bautar ubangijin bayi suna ganewa Firauna ba yana ta bautar da bani Isra'ila ba, to, da shi da su wanda ake bautar duk kiransu ake yanzu ki fito daga dangin bauta da kake ma fir'auna su bani isra'ila ne zo su zama bayi na Allah domin Allah shi ne shi yake bauta ma ba wani ba Shi shine ikhrajul ibadi min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad a fitar da bayi daga bautar bayi zuwa bautar ubangijin bayi wannan duk aikin manzanni kenan haka kuma duk wani mai wa'azi wa'azinsa kamata ya zama kiran mutane zuwa su koma su bauta ma Allah su nemi komai wurinsa ba wa'azi ya rika karkata zuwa ga zuwa wasu makalai ka na kai mai wa'azi don ka bayyana kanka asa ana irin wannan ji mai wa'azi na ta kokarin bayanin kanshi ni ne wani ne kaza ne kaza kiri wannan kai ba kai za ka yi ba almajiranka ne su ne kamata su faɗi kai waye kai amma kai da kanka kai ta sharhin kanka kana shahara kanka wanda ya saba da hanyar ta gabata sannan mu sani wato ainihin babu wanda zai kubuta daga azabar Allah duniya da lahira ɗan uwa wallahi sai wanda ya bi e eh inda suka zo da shi da rika da shirye da suka zo da ita sai ya bi shine kadai zai fita daga azabar Allah in ba haka ba kuncin rayuwa na nan wannan kuma azabar jahannama na nan duk wanda ya kangare mu hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam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 وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى نعم no. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى نعم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى بارك الله فيك آه. آه. الله ملوك الشيخ الذي جعل لكم الأرض مهدا كم فرعون tambaye da ya lokacin da aka ce mai Allah shi shine annabi ya ɗakula kullu shay'in khalqahu thumma hada Allah ne wanda ya baiwa kowace halitta halitta ta sannan kuma shiryar da ita yadda za ta rayu dabbobi tsuntsaye kwari mu mutane da kowa an tsara mai wannan ya ishi fir'auna ya miƙa wuya yadda da wannan tauhidi na rububiya kenan Allah shi ke komai ina bai miƙa wuya ba shi ne sai ya yi itiradi itiradi shi ne ce waye ma ubangijin kaza kaza to sai aka tsora mashi da wancan tauhidi na rububiya tauhidin rububiya shi ne a gaya maka abin da Allah yake yi wannan ka san wannan ko ba mai irin sa to ya cancanta a bauta ma ba fir'auna ba sai Allah ya ci gaba da ba fir'auna amsa ta bakin Musa alaihi salam allazi ja'ala lakumul arda mahdan Allah shi ne wanda ya sanya maku ƙasa ya zama shimfiɗa mahadan hararar kinan shimfiɗaɗɗiya ga ta nan wato ta suƙiruna alaiha kuna tabbata a kanta yanzu ga a kanta daren da ƙam ko wata ƙomuna wata namuna alaiha mu tashi da tsafi mu tafi harkoki ka tafi kasuwa ka tafi fatauci ka tafi kiyo noma da a kanta sannan wata namuna alaiha dare kuma ka tabbaci gaggajiyar da ka kwaso ta tafi duk ba kan ƙasa ake ba wato runa ala zahriha a bayan ta kuke tafiya eh yau ka tafi ka ga wani ya tafi wancan gari wancan ƙasa wancan duniya ba a wannan ban ƙasa ake ba to Allah shi ne waye ne wanda kai auna da mu duka har yau har gobe aka ce zo a bauta mai yi da shi wanda ya wannan wannan dan Allah ko wanda ya sai wannan abubuwan sanya ƙasa ga ta nan shimfiɗaɗɗiya a gine-gine a hanyoyi a waye ma'adanai iri-iri ma'adanan da na ruwa irin su fetur da na gwal irin wanda suke ga duk da Allah ka san iya ma'adanan da yaki da akan me ƙasar da aka shimfiɗa mana wasala kalakun fiha subulan sannan ya sanya muku hanyoyi a cikinta ai ja'ala lakum turuqan kenan kamshuna wato manakibaha aka sanya hanyoyi ku ci tafiya sassanin duniya E, ka duba nan duniyar Najeriya wani yanki na Afirka ka tafi wani yanki na Asian country ka tafi wajen Europe ko ina hanyoyi na kasa da na ruwa teku da na sama da Allah ya kawo yanzu ko dama ma na wannan harkokin wannan sadarwar yanzu duk ba hanyoyi ba ne ka je ka ga masu harkar jirgin sama yadda su karanta wannan hanyoyin a sama wai ka ga jirgi a sama kan ka ɗauka kawai tafiya yake random inda ya ga dama hanyoyi ne suke da su amma yadda hanyoyin motocin ƙasa nan suke su ba. yan yau za ka tafi abuja kai ka san inda za ka yi ina jin ba za ka yi nan wajen ba ko ba za ka yi nan wajen nijar ba za ka abuja kai ka san inda za ka yi eh? za ka te mai duguri ba za ka yi nan yamma ba duk waɗannan hanyoyin waye ya sa mana su shine nan wasalaka lakum fiha subulan in sanya muku hanyoyi a kan ita ƙasa ɗin, domin ku tafi nemi abinci wata cikin anbiya Allah ya ce waje anna fiha hijajan subulan la'allahum yahtadun Allah ya sanya muku hijaz faji shine hanya wacce zaka bi ta kai ka inda za ta dulle ta ka. ita ce faj ko na nabi ce da za a sa hanyoyi ga hanyar mutanen an wa wani muhajiruna a hanyar su da hanyar ansarawa sai a ce wata hanyar zambi ya ce zambi hanyar ansarawa ko hmm. ita zan a da zai dawo ne makka ya warware hijirarsa ta hijira tana da falalarta daban faj wannan kalma ya amfani da ita faj zan bi hanyar ansarawa ko Allah shine yace za maku fidajan subulan hanyoyi masu kullewa wato ya yahtadun ko za su sami ba wanda nan duk tauhidi ne na rububiyya ake ga masa auna sannan wa anzala minas sama'i ma'an Allah da aka ce a bauta ma ba kai fir'auna ba shine wanda ya saukar da ruwa yake saukar da ruwa daga sama anzala minas sama'i yake saukarwa a wani wurin a nazala yakan saukar bana ayi bare an yi bare wancan duniyar na nan ba kuma za a yi mina nazala mana anzala yake saukar da ruwa daga sama wato fa akhraja bihi azwajan min nabatin shaka Allah ya sai mu fitar da shi ruwan daga tsirai wanda suke dangogin tsirai iri daban-daban Shakka, a je ka ga ruwa za a yi ɗaya amma tsirai da za su fita iri daban-daban kuma sun fita tsiran abinda za su bayan ɗanɗani iri daban-daban ko ba haka bane kori ɗaya ne za ka gansu daban daban wani tsami wani zaki wani ɗaki wani barci duk gasu nan kuma daga ruwa ɗaya amma ruwan jikinka kai ma da kake sha ruwa kake sha amma ruwan fitsari daban kalar shi da zarnin shi daban ko ruwan hawaye daban dacin shi daban na kunne irin shi daban na majina daban na mani daban na maji daban na waye duk waɗannan ruwayen daga ruwan da ka sha ne suke fita ruwan jini ruwa na cikin jiki duk daga ruwan da ka sha suka canza suka koma haka ruwan sama in ya sauka duk tsire da Allah ke fitan mana gaba da Allah ya ce kulu ku ci ba yi soyayya kawai don ku a ku ci abinci ne ni'ima ce wara au an amakum kuma ku wato ku kiwon ku. wara au an amakon ku yi kiwon ku da wannan abin da ƙasa take fitarwa a dubiyo yadda ake zamanin nan na technology yadda ake sarrafa kayan abinci in an fitar da wanda ɗan adam zai ci da wanda dabbobi za su ci yadda za a nike shi a gyara shi da dabbobi na ci da dabbobin yana jin daɗi kai ma ko ba naka bane ka gani za ka ji daɗi a hasko tumaki ga suna zuwa musu abinci awaki kaji kowane suna cin wannan duk wake ba da abincin akwai wani technology yau da ya yi kawai abincin haka ci shi technology ne zai yi ba daga abin da Allah ya samu bane ake ɗauka ake sarrafawa ake samu da technology Tun wani technology na duniya nan fasaha da kimiyya da kayan Allah ake su ba kayan shi wanda yake kimiyya bane shi karan kanshi shi ma kayan waye kayan Allah ne idan me yasa ba za mu ji tsoron Allah ba mu bauta masa wannan ana gaya mana tauhidul rububiyya ne aka ce inna fi zalika la ayati li ulil nuha a cikin wannan abu ba da aka karanto mana na rububiyya ta ubangiji wanda shi ka ke akwai aya amma sai aka ce li ulil nuha da mabuta hankali kaga shi anan a mahangar hankali ta musulunci kafiri duk hankalin shi da kimiyyar shi da fasahar shi in wannan bai sa ya san Allah ba ya san shi ne abin bauta ya yi da manzancin manzo ya yadda da ƙur'ani wallahi mahaukaci tabba ma ta fi shi hankali sai ta ba ba ta wannan hankalin ba na shi ƙarar Allah ya ce inna fi zalika zalikal bayan wanda aka yi mana a bayan can la akwai ayoyi amma li ulil nuha kuma buta hankali Allah ya mu cikin su Allah mun gode ma kai mu cikin masu karanta Qur'ani da imani da shi da aiki da shi Allah ka samu mutum muna masu imani ya Allah yake min haka da kanakum wannan ƙasa da aka da kuke tafiya kuke gidaje kuke komai ko ba wannan ba ma min haka da kanakum asalin ku adam daga gare ta aka halice aka halice ku min haka da kanakum daga ita ƙasar aka ɗebi adam aka halitta asalin ku kenan babanku wa hanu idukum sannan har wa yau da kuma cikin ta za mu mai da ku nan za ku mutu a je a tsaga kabari a bar komai da ka samu a duniyan nan a tsaga kabari a sama ma ɗan farin kallon nan a saƙa ka a mayar a danne shi kenan kaga fiyano eh da kun kenan cikin ta za mu sake mai da ku wannan ƙasar dai da muka yi aka halitta mana ba aka yi muke komai a kanta sannan kuma sai mu sake komawa cikinta Allah ya ce wa minha nakhrujukum taratan ukhra kuma cikin ta dai mu tayar da ku wani lokaci na daban eh wato min al-ardi kenan mabda'ukum ita kasan nan daga nan muka fare ku inna abakum adamu makhluqun min turabin min adimil ardi eh ku adam daga ƙasa aka ɗiba wannan ƙasar turbaya aka ɗiba aka samar da shi wa fi hano idukum kuma cikin ta zamu mai da ku wannan dan Allah wannan wa'azin akwai wa'azin da ya shi fi shi ɗan fir'auna banda kankara ba sai ya miƙa wuya ba kawai ya huta mu ma yanzu haka duk wani kafiri ne yanzu in ya ji wannan kamata ya yi dan baka isa ka ja da wannan ayan ba baka isa ka wani ɗan bangare ka ware ka ce wai ba na Allah bane ba shi shi ba ko ina ne kan fuloti da zaka saya kafa arba'in 40 by 40 haka ne ka duba fa na Allah ne duk duniyar nan ta shi ce gaba ɗaya kamanta da kantanta da abin da suke bayan kamar da ciki kamar da muka karanto a baya amma ina karshe sai aka nuna to duk ma in an yi an gama daga ƙasa aka yi mu ciki za mu koma kuma ciki za a tashe mu wani lokaci na daban eh wani lokaci na daban za a sake tada mu kamar da wata ayar can cikin suratul Isra'i Allah ya ce yau mai da ukum tastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bisum illa qalila ko ambata ku tuna ranar da lokacin da za a kiraye ku ranar tashin kiyama kinan ba mai kira zai kira ba da shela zai tsinke eh, yau mai nadi munadi min makanin bai shela za a sa shela kowa ran nan yana da kunnen ji ba kurma kowa sai ya ji kira kuma inda kiran yake sai ya je kowa waye shi ba ka isa ka sagale ba ko ka matsale ko ka gudu za zana gudu ko kai laifi a najeriya sai ka shallake eh ko a tsaulauya a ita shari'a har a gaji a kyali wanda yanzu a can a kwanan shi ne aka ce yau mai da ukum ranar da mai kira zai kira ku fatasta jibuna bihamdihi sai kun zam kuna masu ansawa game da godiya ga shi ubangiji ya halicce ku ya raya ku ya ba ku hankali ya sauka maku. da wannan qur'anin ya aiko manzo ya nuna muku hanya eh nuna ku rika zato illa bisum illa qalila ai wannan duniya ma ba ku zauna ba sai dan kadan lokaci kaɗan. ta duniyar nan yan uwa wallahi duk shekarun da zaka sunan shi qalila a gwada mana da lahira dan da woma zaki ranar da nan wannan duniya ko shekara ɗari za ka ɗari da wani abu wallahi za ta kare Allah ya ce wata zununa illa bistun illa ƙalila. Ku hadhihi da aya ka qawlihi ta'ala ka kasir yace wannan aya tana kama da faɗin Allah maɗaukaki da yace qala fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha ƙarshen. eh hayauna. A cikin wannan wato ainihin duniyar za ku rayu duk bidin bidin ɗinka da kai kawanka ba za ka fita daga duniyar nan ba ta inda ka tafi sunan shi duniya amerika ce faransa ce rasha ce a najeriya kake ko ina kake dai a cikin wannan duniyar za ka rayu kuma ta allah ce ta ka ce ya Allah ya ce wa fi hati mutuna kuma a cikin duniyar za ku mutu kan majalin zai zo sai eh, Allah ka samu cika da imani Allah ya ce wa min ha ta kwarajo kuma daga cikinta za a fito da ku wannan kowa daga kabarin shi ranar da za a kira nan mutane za su rika mutuwa ko ka hashara menene ka eh, menene ka hasharatin nuna muntashir ayatin cikin abin nan kada mutane za su rika fitowa daga cikin kaburburan su kamar fage amma ɗan godin nan haka za a rika fita kowa yana fitowa daga sa kuma kowa ya fito ba wai waya waye baya da ni baya gefe na wurin inda aka yi kidan nan zai kara. kada ka samu ga da ke wannan rana wannan ayoyi duka suna nuna mana ne tauhidi na rububiyya wanda ya kamata mu bi koya mu yadda wanda shi aure da ake kira ya kan gare, kamar yadda zamu ji nan gaba Allah ya ce wa laqad arainahu ayatina kullaha haqiqa shi fir'auna Allah ya ce mun nuna masa ayoyinmu dukkansu duka ayi waɗancan na mu'ujiza an nuna masa sannan ga ayoyi na ɗaga su nan ana sama ƙasai waye su duka an nuna mashi amma me ya faru a kan zaba ba ya ƙaryata kuma ya ƙi ya ƙaryata ayoyin ko? ƙaryata in aka ce ga abu ka ƙi baka yadda ba amma yanzu wani ya kan yanzu wasu kamar da tashin kyama aka ce yake kamar ba za a tashi ba kamar ba za a hisabi ba kamar mutuwa dai an yadda za a mutu amma mutu shi ke nan za a tashi a hisabi wasu wallahi ji suke kamar kaya ne haka fir'auna kazzaba ya kare ta ayoyin da aka karanta masa aka je mashi da su sannan wa a ba ya ki ne? ya ani fir'auna annahu qaman alaihi hujjaj hujaj wal ayat wad duk wasu hujjoji da mu'jizoji da dalilai an kawo masa amma wa ayyana zalika wa absarahu ka kazzaba biha ba baha ya gansu karara ba su sace sanda ba har ya tsorata ma ina Musa ya dauke ta ya firgita a gaban shi aka yi abinda zamu ji nan gaba da yan sihiri amma ya duk ayoyin wanda ya kamata karar shi na ka ya gansu da idanunsa shi fir'auna sannan kuma ya karyata wa a ha kukuran wa inadin wa bakaya saboda tsantsar kafirci da kuma taurin kai da kuma ƙetare iyaka amma ƙalar ta'ala wa jahadu biha kusa anfusuhum zulman wa uluwa fanzur aiki ba aqibatu in yin suratul naml Allah ya ce wa jahadu biha kai musu da ayin Fir'auna ba wai bai da bane ya sanya ya yi amma wato musu ne kawai wasai kananha anfusuhum rawukan su sun tabbatar da abin da aka zo musu da shi na ayu gaskiya ne a ai sun sani Musa sun shi ba zo da yan sihirin ba za mu karanta gaba yan sihiri da suka saki igon igon aka ga kamar macizai ne ba macijiyar ta haƙe su ba kuma shi kenan ta koma aka rikita ta zama sanda shi fir'aunan yan sihirin na yi wannan mana ɗan daga nan ya san ƙarya yake kuma yan sihiri Allah ya taimake su kai imani kaga shine san Allah yake cewa wasu wasaqanatha an rawukan rawukansu sun sakankance sun yadda da ayon da aka zo musu da su amma zulman wa uluwan saboda zalunci na kai da kuma ƙetare iyaka da nuna su wasu ne kamar fir'auna yana gabanin da zai sha kan shi saboda haka suka iya ya Yalla ya ce fanzur kaifa kana su muslimin duba ka ga karshe yaya karshen masu barna ya kasance adawa ya kasance samuna ya kasance mutanen karuna ya kasance shi ma fir'aunin ya kasance abin da ake gaya mana kenan cikin suratul namli ne Allah ya ce Wala. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسهرك يا موسى نعم فلنأتينك بسهر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى نعم قال سيدتي أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسهرك يا موسى أجي aka duk wanda suke zo su bautar da mutane daga hanyar daidai sai su kawo wani rudu da hayaniya asan dan adam da san kasar shi ko kowa yana da san kasa da san ci gaba da a ce za a fitar da kai wato nan so yake jawo hankalin mabiyansa don kar su karkata zuwa ga Musa a'a su ma ɗaukar Musa makinsu ne a sai ya ce ajita na litukhruja na min arzina yanzu ka zo ne a matsayinka na baƙo don ka fitar da mu daga ƙasarmu? mu da da sihirinka da ka zo da shi tsafin da ka zo da shi ya kai Musa kaga wannan wa yake so ba Musa yake so mutane ke so gane shi fa yanzu Musa fa ba zuwa yayi ya amina kawai so yake masu juyin mulki hasan dai shugaba ana so a sami attention din shi ai magana za a bai ku yanzu zai kawo attention din shi da tsaro da komai da komai zaka ga an kawo yanzu an saurari mai magana za a yi maka ku wannan ya kawo yanzu ka zo ne ka fitar da mu daga ƙasanmu da wannan tsarin naka mana sanda da ya nuna da wannan coci life da wancan duk mana tsafi ne haka yana sai ɗauke hankalin mabiya su dawo su zama tare da shi har su fahimci wa'azin fir'auna addinin musa alaihi salam kun gani ya ce falanati yanzu ka bi sihirin mislihi sannu lallai tabbas za mu zo maka da sihirin da yake naka irin kwatankwacin naka wannan tsashin naka to za mu zo da irin irinsa albaina na wa kamar mau'ida yanzu ka sanya mana lokaci da mu da kai wani lokaci da wuri da lokaci da zamani la nuqlifuhu na wala anta makanan suwa lokaci da zamani da wurin da mu da kai ba za mu saɓa ba makanan suwa wani wato wuri madaidaici ko matsakaici kuna ganewa kala sai ce mau'idukum yau mu zina ya nabi Musa ya ce to shi ke na yanzu inda ka bani dama in zaƙi ranar da za a yi taron taralliya da za a yi to a sa ta ranar da suke ranar ado ranar misra suna cin lokacin cin jahiliya akwai ranar da suke fita a idi irin nasu na wancan zamanin kowa zai ado a fito asal ranar idi ai ba ya ce a fito kowa kai ji aiki ba ko dama ba ba aiki ranar ba gona ba noma ba kiyo ba zuwa wurin aiki to a zaɓi ni na zaɓi wannan ranar yanzu alama yau mu zina wa an husharar nasu zuha kuma mutane gaba ɗaya su fito lokacin hantsi da safe kowa ya ci ya ƙoshi an fito sannan kallo zai fi kyau ba da su suka wani bai karya ba a can rana ba kuma gari eh, eh, me ake ta eh hantsi ya dubi nuna ludi a'a an karya an komai an fito ga ado ranar idi wanda lokacin za a ta ita na fi so na san wanda ya taki gaskiya a duba lokacin musa alaihi salam da ɗan uwan haruna ne dan kuma fir'auna ne da fada da rindina da sojoji amma aka ce ya sa lokaci ya ce to ba komai tun san ban dama a sa ranar idi kaga da ba gaskiya sai ya ce a yi da daddare kuma kar a sa 'yan jarida kar 'yan jarida su halartu saboda su 'yan terere ne to ba gaskiya kina ma da gaskiya fa ku shine a nan wurin za mu ga kan kwato kan gara irin ta fir'auna da kuma bautar da mutane don kansu bar abin da ake mai na bautar da ake mai sai ce wai yanzu ibn kasir ya ce mana a nan labari ne ake bamu na fir'auna wato ainihin ya gaya ma musa lokacin da musa alaihi sana ya nuna masa ayoyi manya-manya shine sanda da ta zama macijiya mai girma sannan kuma da hannunsa da ya fitar daga ainihin hamatarsa shi kuma yana haske waɗannan su ne manya-manyan ayin da ya gani a ƙwale sai ce ha za su ji sirihi ta tara na wannan sihiri ne ka zo da shi kawai don ka sihirce mu da tsakin wa kai mana tsagi ne wata sauliya bihi alan nasi ko kwaye tilunaka kawai mutane kake so ka janya hankalinsu zama ka raudare su sun zama suna bin ka kawai shine mu ba mu yadda da wannan abin ba wata kasuruna bihim wala yatimu haza ma'aka kuma wancan sihirin ba za da shi ba za mu yadda ba duk wannan ba mu yadda ba kana gane yace fa inna indana isran misla sihaka mu ma muna da kafa irin kai naka tsafin da kake yi eh wala ya gurran naka ma an tafihi nan da kai na sandan nan taka da wata tocilar taka ka suruke ka faja albainana wa bainaka mau'ida kawai yanzu ka sanya mana wani lokaci da mu da kai wanda za mu haɗu yauman na sami'u na hannu wa an tafihi ranar da za mu zo ga mu ga ka a zileban ƙwarya amma kai da kanka za ka sa mana kuna ganewa da yake abu ne kun san mai gaskiya Ba ya tsoro kuma da haka ce ma ji ta bihi bi ma inda na min sirifi fi makanin muayyanin wakcin muayyanin ta mana lokaci a yananne da wuri ayyananne da zamani a yananne komai e kuma ya zama lokaci ne wanda da kai da mudumin ittifaki shine kala lahum musa yau yawmuz zina Musa alayhi salam ya ce da su to shikenan mau'idukum ranar haduwar mu da ku shine ranar ado yace huwa yawmu idihim eh, eh wa nairuzuhum eh wata tafarrujihim min a'malihim wa istima'ihim jami'ihim ranar da suke barin aiki ranar da suke hutu ranar idi ranar ado to yace wannan ranar ita ce ni li shahidan nasu qudratallahi ala ma yasha wa mujizati ay al anbiya abu ilani mu'aradati sihri bi qawaris wa tuli qawarisil adati nabawiyya annabi Musa ya zabi yi wannan domin su zo mutane su ga da halarci kudura ta ubangiji da mu'jizoji na Allah da zai ba Musa a wannan lokaci da kuma ɓata da ragargaza ƙarya rusa sihiri na 'yan sihiri wanda za a zo a yi inda shi Musa ya zo da mu'jiza daga Allah kuma zir'auna za a je a tattaro 'yan sihiri manya-manya da za mu ji a gaba ko saboda haka shi ne ya shine yace je ranar ado a ran nan za a yi wannan kala mau'idukum zina wa yusharan nasu wannan mutane su tattaro su zo bayan wato walaha lokacin hantsi na gari ya waye waɗannan ya kamata a yi wannan taro a nan wurin ne Allah ya ce gaba فتولى فرعون jama'a kai da أتى ma'asa. قال لهم موسى ويلكم لا تبتغوا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب نعم وقد خاب من افترى نعم. فتنازعوا أمرهم بينهم وعثروا النجوى نعم

na'am a fatawalla fir'aunu wa jama'a kaidahu watan yanzu an sa rana ba an yanke ranar hatsuwa ranar ado ko shi kenan ya rage sai shirye-shirye yanzu shi fir'auna kuma shiri ya rage mashi shi musa alaihissalam dama a shirye yake magana ne daga ubangiji shi kuma yanzu za a je a shirye-shirye shi ne fatawalla fir'aun wanda shi kenan ya juya ya tafi wajen jama'a fa jama'a kai da hutun ma'ata ya je ya duk ɗan sihiri riƙaƙu sanannu ba wai wasu wanda suke sai da aka bincika garuruwa ya aika daban-daban a je a kawo ɗan sihiri e mai da ya zo cikin suratu yunus Allah ya ce wa kala fir'aunu kuni Kulli sahirin ali kala fir'aunu fir'aunu ya gaya ma wato jama'a ta wannan al'umma ta tunda ne sarki shi ne shugaba Ya yace tuni bi kulli sahirin alim je ku zo man da duk wani ɗan sihiri matsafi sananne ƙwararre a ji a zo man da shi wani san umar yake daga shugaban ƙasa ai ba ƙari ba ne duk abin da za a kashe za a kashe ba damuwa magana transportation magana wani accommodation duk a je a tattaro su ba damuwa za a yi haka ake ba ne hmm. shugaban ƙasa ya so abu za a yi ba a magana kuɗi nawa za a kashe na tafiya na ina za a kwana ya za a zo duk wannan ba shi ne gaban fir'auna ba a je a zo mai da 'yan sihiri ƙwararru duk ƙasar aka ci bincika birni da ƙauye sai wanda ya ƙware tukuna a je a zo da su Kada ya sayan fir'auna ko mm. duk wanda ya ƙi gaskiya 'yan uwa har yau har gobe abin da ke tare da shi kenan ya kiyasa ta fama maimakon ka ƙi gaskiya ya huta ya huta maran shi duniya da lahira shi ke na ta da kan hitsai tattaro ya za a yi a danna gaskiya aiki ya zama kafiran duniya nan da kuke ga wallahi ba zaune suke ba na yau din nan na wannan zamani kullum cikin tashin hankali suke ya za a yi kaza ya za a kera kaza ya za a yi kaza ya za a danna suwa da a kashe suwa ne kullum ba cikin suke ba Allah ka kare mu kaga Fir'auna aiki ya samu ya tashi wa jama'a kai da husun ma'ata ya tattaro kaidin shi na ‘yan sihiri duka sannan ya zo, ƙala lahun Musa, wai lakum, da aka zo wurin ranar taro aka fara za a fara baje koli sai Musa ya fara masu waɗannan wa'azi. Ya ce, ƙala lahun Musa, Musa ya ce da su wai lakum, a hirɗinku, la taftaru alallahi ƙariban, har ku yadda ma Allah ƙarya, ku je wai yanzu, ku je ku wani tsare-tsare da ɗigonku, da wasu sandunanku wai macizai ne kar ku yi ma’alla ƙariya, aga wa'azin mai wa'azi yana daina yanzu su zai fara kuma su yan sihirin ake ma’azi, wa'azi kafin a fara hankali su shiga tetayen su kada su yi dutse ma’alla ƙariya, ma su fita kun da azabin Allah ubangiji sai ya halaka ku da azaba wanda yake kun ga ai ƙarshe su ba sun ji wa'azin ba kamar da zamu ji a gaba yan sihiri sun ji wa'azi wanda ya gayyato ya ce wa ƙadi kama manifkara hakika duk wanda ya kirkiri karya wannan ya haba ya taƙi ya halaka saboda kasu karya kunga kuma ai zan sun ji shi ko hmm. domin da aka zo aka baje koli suka ga ai ba nan take hmm. suka su juda ba ka mi kauya kaga su wannan tattalo ya zama masu ne alheri aka zaƙo su za su zo Isra'iliya a komai sai gashi suka ji wa'azi suka ga aya nan take duk suka faɗi hmm. kamar yadda za ka gani wani sai ga fasto ya yi nisa yana takarna amma da ya can sama sun gane ashe bishir ne yake sai ka ga ya zo ya musulunta fasto fasto da bishop bishop nawa suka musulunta sai sun tabi su gane ashe bishir ne ne ƙarya ne to haka yan sihiri su gane ashe ƙarya suke yi sai gashi suka gane kamar yadda za mu ji 'Na za'u bai na bainahum wa sarrun najwa wannan wa'azi da Musa alaihi salam ya fara kafin a fara baje koli zube ban ƙarya wa'azin yayi tasiri yasa kullum ka ga inda ya kamata ka ce a yi ko a bari ka ce a'a ni ba zan baki ba za a ji ba a kai kai ne za ka cusa shirya ko Allah kawai Musa ya yi wa'azi nan take sai wa'azi ya tasiri fa tanaza'u amrahum sai suka fara tattaunawa tsakaninsu kuma yanzu suna fara tattuna huwa wa asarrun najuwa suka fara ganawa kai ko dai abin nan ai ko dai ba sihiri ya zo da shi Musa shi rauna ba ya ce sihiri ba ne? bane aji zo da shi sai suka fara cewa kai sai ka fara rabuwa biyu sai aka fara suka fara shakka Kullum nasara 'yan uwa ga abokin gaba in ka jefa mashi shakka kan abin da yake ka ci rabin nasara saura ka karasa kawai hmm. yanda su tun daga san ne sun fara kuma kai ko dai magana firawuna ba gaskiya bace ba sihiri bane aya ce daga Allah wasu kuma suka ce to ko dai sihiri ne kaga na za'u amrahum bainahum fasarun hmm. jiwa, sai suka fara gagganawa ana tattaunawa ai, abin nan ba kamata mu fara tunani alu suka ce in hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bistihrihima wa yazhaba bi tariqatikum al-musla sai wani bangaren nasu kuma suka ce in hadani la sahiran waɗannan mutanen guda biyun nan sun zo ne da sihirinsu yurida ne an yi kurjakum min ardikum ba ya jefa musu shuma ba dai Musa zuwa ya dan ya fitar da gudu garin ku masu wannan fahimta sai suka yasa kullum ba a so shaytani ya zo ya da'awa inda eh, ya sami mai ya sami mabiya duk da aka zo shi yasa ake hana ɓanna ta shigo ƙasa hana ɓanna ta shigo kunguwa ba za a samar da gidan kallo za a yi waye a ba komai ai ba zai a'a in dai an samar sai an sami wani za su yi za a sai abin mata yanzu ba komai zaman kansu ai yanci ne in an matsu sai su zo su lalata da su ne kamata in wancan ba da shi da da ya jefa masu suka sun yadda da suka ce a'a ai ya zo ne wato ainihin wannan 'yan sihirin biyu sun zo ne abinda suke nufi su fitar da ku daga ƙasarku da sihirin hima da sihirin nan nasu su biyu wa ya zaha ba bi ɗariƙati kuma musula sannan su zo su tafi da hanyar nan taku ta asali kyakkyawa wacce ko gada kasan masar gari ne mai kyau ko a wannan dai inda suke noma na kayan marmari da komai da ruwa ga waye to so suke su kore ku su su zo su maye garin kaga wasu sun ji can kenan wasu kuma an jefa musu abin nan saboda haka fa u kai da hum sun ba a ajimi u kai da hum haka wato u kai da ku ko ku tattaro duk wani dabarun ku kullakullanku da za ku su 'yan sihiri yanzu su ake ma bita a nan su ake ma sanina da sun abara kasan ana samina ko hmm. za a yi maka orientation kada kawai su fi duba gada waccan sanda can waccan igiyar can wancan jefa wancan riga wancan a yanzu samina ake masu hmm. tsaya ku na su ku yi ku sahu ku tafi sandunan lokaci guda duk abin da za ku yi yadda za ku firgita wurin shi ma ku firgita shi wai wannan shi ake gaya masu ajima ukai da ku ku kulla duk kaidin ku kulla ku shirya sun ba a su saffa ku zo tahu sahu asan aka tafi baragada yasa sojojin suna fare da firgita mutane ai wannan tsarawan da aji kafar da waye ko inda za a tafi kowane shi kadai me zai wani tsoro zai baka kai ma za ka iya yi amma aja kafa tare an ɗaga ta tare an harfa tare an waye ya firgita wannan aka ce wannan tsarin za su tausu ɗan sihiri da aka gayyato fa daga garuruwa daban-daban fa annabi Musa bai san su ba bai su taɓa haɗuwa ba amma bari ku ji can gaba inda zamu ji hmm. lokacin da abu ya lalace wai sai aka ce wai shi Musa ne ma ya koya masa sihiri <laughs> eh ko ina suka haɗu oho haka kullum ƙarya take yan uwa in mai ƙarya ƙarya shi ta kure duka makan Haka ce ku taho cikin sahu wa qad aflaha al-yawma man ista'ala a yau wanda biyu ya samu ya ci nasara ya rabauta shine wanda ya zama ya ci galaba kinan manin sa'ala wanda ya sami galaba a yau aflaha ya ya rabauta maganar fir'auna san me yake nufi kaga abin da yake faɗi gaskiya ne wanda dai ya ci nasara a debate ɗin da za a yanzu da mukabalar da za a yi musa ne da yan sihiri waye ne madaukaki wanda ya ci nasara shine aflaha waye zai amma shi na ganin an gama komai su za su ci nasara to ɗan sun ci nasarar nan su ne maɗaukata don za a kusanto da su za a basu makamai da albashi da lada da za a basu kuma su ne mukarrabai da haka ake musu alkawari kuma yadda za mu ji saboda haka amma an nuna man lokaci ko to haka dai karatun yake yan uwa ana cikin yi cikin daɗin karatun da kisa, sai ka ji lokacin ya yanke ya kare ba yadda muka iya kuma haka rayuwar take haka mu ma za mu kare Allah ka ba mu ikon fahimtar abin da muke karantawa wannan mun ji yanzu mun tattaro fito ɗan sharhi za mu ƙara kila darasin mu na gaba sai mu ji kuma gaba me ya faru amma dai mu rika ɗaukar darasi yan uwa zalunci da ɓarna ba sa ba sa korewa abin da yake na zalunci ne yana da iyaka sai yanzu ba muna tafiya fir'auna yana ta wannan yana ta wannan to za mu zo inda za mu ji magana ta ƙari an gama fir'auna ya tafi an halaka shi to haka zalunci yake uwa mu guji zalunci haka zalunci kanka ka hada Allah da wani wajen bauta haka zalunci kanka ka kibin sunan manzo haka zalunci kanka bayan Allah da kuke rayuwa tare ka cutar da su ko a kasuwa da ta haɗa ku ko aiki ko makwabtaka ko menene kai har dabbobi haka zalunci su kwarin nan kaka zalunci su wanda mai akwai ranar kin dillanci Allah ka samu gane Allah ka azurta mu da karanta Ƙwar'ani da aiki da shi abinda muke a wannan wata Allah ka karɓa mana masu neman addu'a Allah ka karba masu. marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka tashe su Allah ka ba su lafiya masu buƙatu na neman aure Allah ka ba su mata na gari matan Allah ka ba su maza nagari. gari masu neman jari Allah ka ba su masu neman sana'a aiki daban-daban rayuwa komai tana hannun Allah Allah kai muke roƙo da sunayenka muka dogara muke tawassuli da sifofinka muke roƙonka da su ya Allah ka biya mana mu na alkhairi wannan ƙasa ta mu ka zaman lafiya masu neman mu da sharri in masu shirya ne Allah ka shirye su ba masu shirya ba da Allah ka mana maganin su gabaninmu Allah ka riko da hannun su Allah ka ba su